أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na talata biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu miladi da sha hudu miladiya laraba ma'ana yau laraba muke ba talata ba kamar yadda na faɗa a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 61 cikin wannan sura mai albarka suratul qasas yau za mu tashi farkon aya ta 62 alarama bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ما يتي ولما ذكر تعالى يوم القيامة bayan Allah mai girma da buwaya ya ambaci batu na tashin alkiyama cikin ayoyin da suka gabata a baya zakara shay'an min ahwaliha sai kuma zai ambata mana wani abu na daga abubuwan da za su kasance a wannan rana mai girma ita ce ranar tashin alkiyama faƙala sai allah mabuwayi ya ce wa yau mai yunadihim tuna musu ranar da allah zai kiraye su lafazin wa yau mai yunadihim malaman tafsiri sukan kaddara fi'ilin wa zukur ai wa zukur yau mai yunadihim tuna musu ambata musu gaya musu ranar da allah zai kiraye su fa ya ce da su aina shuraka'i na kuntun tazumun ina kishiyoyi na ababan tarayya da kuke sanya mun waɗanda kuka kasance kuna riya cewa su ɗin kishiyoyi ne a gare ni su ɗin ababan tarayya ne a gare ni wannan kira da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi kira ne ga mamme ya shafi dukkanin wani wanda ya bauta wa wani wanda ba Allah ba dukkanin wani wanda ya sanya wani abu ga Allah a matsayin kishiya sawa'an yahudawa da suka sanya annabi uzair suka ce da shi dan Allah suke bashi matsayi irin na Allah wannan kira zai shafe su Allah zai tambaye su ina wanda kuke sanya min a matsayin kishiya haka nan nasara waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne ko suka ce annabi isa Allah ne ko dan Allah ne su ma wannan kira zai shafe su ubangiji madaukakin sarki zai ce da su ina wanda kuke sanya min a matsayin kishiya to haka nan hatta musulmi waɗanda suke ba wa shehunnai ko waliyai matsayin Allah wannan kiran sai ya shafe su Allah madaukakin sarki zai ce ina waɗanda kuke sanya mun a matsayin Allah kuke sanya mun a matsayin kishiyoyi kuke sanya mun a matsayin abokan tarayya idan shehun ka kake jin cewa yana yin abin da Allah ke yi shi ma bai haifa ba ba a haife shi ba shi ma yana iya bada tsaro shi ma yana iya jawo alkhairi shi ma yana iya ba da tsari daga sharri kamar yadda Allah yake yi ka ba shi matsayi irin na Allah a ranar sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka to ina yake haka nan masu bauta wa mala'iku Allah zai ce ina waɗanda kuke sanya mun a matsayin kishiyoyi qala allazina haqqa alaihim alqawlu sai waɗanda alkawarin azaba ya tabbata a kansu suwaye wanda alkawarin azaba ya tabbata a kansu su ne waɗanda suka mutu su ne wa Allah shirka domin duk wanda ya mutu ya ne wa Allah shirka to alkawarin azaba ya hau kansa dan Allah ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar lalle wanda ya mutu ya ne wa Allah shirka Allah ya haramta masa shiga aljanna makomarsa ita ce wutar jahannama kuma ya zama azzalimi da dai azzalimi ba shi da mataimaki a wajen Allah wanda zai hana Allah ya azabtar da shi da haka wannan shine ma'anar qala allazina haqa alaihim alqawl waɗanda maganar azaba da alkawarin azaba da Allah ya riga ya zartar ya hau kansu za su faɗi wannan magana da za mu ambata waɗansu malamai suka ce shi alkaulu ɗin alkawarin azaba ɗin ya zo cikin ayar suratu sajda فدن الله ولكن حق القول مني لأم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ubangiji ya ce shi ina da mun ga dama la'ataina kulla nafsin hudaha da mun bawa kowace rai shiryarta amma sai dai walakin haƙƙal kaulu minni Allah ce magana ta riga ta zartu minni daga ɓangare na cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasu ajma'in sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanu baki daya to wannan alkawarin da Allah subhanahu wata'ala ya na cewa sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu baki daya su waɗannan wanda alkawarin ya hau kansu su ne za su faɗi wannan magana shine Allah ya ce qala alladhina haqqa alaihim alqawlu waɗanda alkawarin azaba ya riga ya tabbata a kansu mala yace bidukulin nari na shiga wuta wa hum ru'asa'u balala sune shuwagabanni na bata ko dai a cikin mutane ko a cikin aljanu zaka ji suna cewa rabbana haula illazina agawainahum ya ubangiji waɗannan su ne waɗanda muka batar da su mana su shugabannin za su tabbatar a gaban Allah cewa sun batar da mabiyansu amma a nan duniya ana ta ɗauki ba daɗi da su da kuka ce su roƙe ku su bar roƙon Allah ko su kira ku a madadin Allah bata ne amma a nan ba su yadda cewa batan ba ba su karɓi laifinsu ba amma a ranar lahira da bakinsu za su furta da kansu za su karɓi laifinsu a gaban Allah za su ce rabbana ha'ula illazina aghawainahu ya Allah waɗannan su ne waɗanda muka batar da su mala yace mubtada'un wasifa kalmar ha'ula illazina agawainahum mubtada ne sannan a lokaci guda kuma sifa ce shi shine khabar mun batar da su fagawaw dan haka suka bata kama gawaina kamar yadda mu ma muka bata abin nufi sun ganmu a kan tafarki na bata suka bi mu dan haka sai suka bata kamar yadda mu ma muka bata domin bin batacce yana kaiwa zuwa ga bata lam nukurihum alal gayi da dai mu ba mu tirsasa su akan cewa sai sun bata ba kawai ganin mu suka yi muna yin abun mu suka yi koyi da mu to kaga wannan yana nuna kenan duk wanda ka bi shi akan bata a ranar lahira lokacin da Allah zai tsiye ka ya tsiye shi a madadin ya kare ka a madadin ya goyi da bayan ka a madadin ya nuna laifin shi zai daukan ma a'a ba haka zai baca zai ba ruwana ta kaina nake yi ta kanka kake yi babu ni babu kai shine ma'anar iz tabarra alladhina tubi'u tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabau law anna مرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وإذا حشر الناس وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وكانوا بعبادتهم كافرين ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ubangiji madaukakin sarki cikin waɗannan ayoyin baki daya yana nuna mana irin yadda za a samu sa'insa da cece kuce tsakanin waɗanda suka bi da waɗanda aka bi a filin tashin alkiyama bisa ga bata Allah madaukakin sarki a ayar farko yace iz tabarra allazina tubi'u tuna musu yayin da waɗanda aka bi za su yi tawaye min allazina tubi'u min allazina taba'u daga waɗanda suka bi su ma'ana su waɗanda aka bi su ce ba ruwanmu ba mu muka sa ku ba su kuma waɗanda suka yi biyayya su ce wallahi kuka samu ubangiji madaukakin sarki ce wa ra'aul azaba saboda dukkan su sun ga azaba wa taqatta'at bihimul asbab duk wata dangantaka da alaka da ke tsakanin su ta yanke sai Allah madaukakin sarki ce wa qala alladhina taba'u sai waɗanda suka yi biyayya ka ji sun ce lau anna lana karratan idan ma a ce muna da damar komawa duniya fa natabarra minhum mi musu tawaye a can kama tabarra'u minna kamar yadda su ma anan suka yi mana tawaye sai Allah ce ka balika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim irin haka Allah yake nuna wa batattu tababbu ayyukansu hasara da tabewa a kansu wa ma hum bitarijin minan nar da dai baki dayan su in sun shiga wuta babu wanda zai fita a aya ta biyu ubangiji yace wa idza hushira nasu idan aka tashi alkiyama aka tara mutane kanu lahum a'da'an mabiyan za su zame wa waɗanda suka bi makiya ko su waɗanda aka bin za su zame mabiyan nasu makiya alhalin anan duniya suna ganin masoyan juna ne amma soyayyar za ta rikide a lahira ta zama kiyayya domin daman haka soyayya take in dai ba akan bin Allah ba da bin manzon Allah to karshe sai ta kai ga me yin ta ga wayyo Allah da haka Allah madaukakin sarki ce kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma duk abin da suka yi musu na biyayya za su kafirce masa su ce ba mu muka sa ku ba ba ruwan mu yau ma kun gan mu lokacin yanzu da ake ta yada maka da'awar shehuwa na shehuwa ne ana ce ma ka ba annabi wani yana daukar hankalinka zuwa gaban wani shehi yo ka ma ga shehin a duniya ma baka gan shi ba baka san shi ba baka taba zuwa garinsa ba kila shi ma bai taba zuwa naka ba baka ji yaransa ba bai ji yaranka ba ba ku yi zamani ɗaya ba to ballantana kuma a filin tashi alkiyama ka ce zaka neme shi ka gan shi a duniya ma kana cikin hayyacinka baka gan shi ba sai an je lahira lokacin da kake cikin timuwa يوم ترونها تذهل كل مرضعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ubangiji ya ce wunin da ta raunaha za ka ga duniya ta zahalu kullu akin amma arda'at duk wata mace mai shayarwa tana watsar da abin da take shayarwa ta kama gabanta kaga dai irin so na uwa da ɗa da irin kulawar da uwa ta kan ba wa ɗa musamman a lokacin da yake mata rigima dan ta shayar da shi to amma saboda firgicin ranar tashin alkiyama za ka ga mai shayarwa ta yi watsi da ɗan da take shayarwa ta kama gabanta ta kyale shi ba ta shi take ba ta kanta take shine yau mata rauna ha tazhalu kullu murdi'atin amma abad wata tadau kullu zati hablin hamlaha ranar da duk mai ciki za ta haifar da cikinta ko ya kai a haife ko bai kai ba saboda firgici da tashin hankali domin firgici yakan sa mace ta haihu ko da lokacin haihuwarta bai ba to firgicin tashin alkiyama zai sanya dukkan wata mai ciki sai ta haihu ko da cikin ku yau ya shiga da cikin wata tara da na wata daya da na awa daya da na minti daya ma duk mai ciki sai ta haihu saboda firgicin tashin alkiyama to a irin wannan rana kake tsammanin har zaka ga wani shehu ka kama shi ko ya kama ka ko ya kula da kai ko ka kula da shi ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yi ba'afun nasu yawmal qiyamati hufatan auratan gurulan buhuman ranar da za a tashi mutane babu takalmi babu tufafi a jikinsu kaciyarsu ta zama loba dukkaninsu babu komai tare da su kama bada ana awwala khalqin ido irin yadda aka fara halittar kowa ya dawo kamar farko Na isha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda tace ya ma'aikin Allah ya zami da surukan a wannan ranar a nan duniya ka sa tufafi ma amma kana jin kunyar ka hada ido da surukinka to gashi kuma ranar tashi alkiyama an ce za a tashi tsirara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Aisha al'amru ashaddu min zalik firgici da bala'in tashin alkiyama yafi karfin ka tuna cewa wai wane ne ma a kusa da kai ai wane ma akwai surukuta tsakaninka da shi ai wane ma yana kallon wane kowa ta kansa yake yau mai yafirru almar'u min aqi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni to da haka a wannan rana zaka ji wanda ya jagoranci mutane akan bata yana fitowa gaban Allah yana cewa ya Allah ba ruwana da su ba ni na sa su ba su ma kuma suna cewa ya Allah shi muka bi da haka shine za a samu ja'in ja da jayayya a gaban Allah da haka su shugabannin batan zaka ji suna cewa rabbana haula'i allazina agawainahum agawainahum kama gawaina ya Allah waɗannan su ne waɗanda muka batar da su amma fa sun bata ne bisa ga kallon mu yadda muka bata suka bi mu suka bata ba tirsasa su muka yi ba irin yadda shedan zai faɗa lokacin da Allah madaukakin sarki ya gama hisabi yan aljanna sun tafi aljanna yan wuta za su tafi wuta sai shedan ya fito yawa yan wuta huduba lokacin da suke challenging dinsa suke cewa duk kai ka ja mana wa qala ash-shaytanu lamma wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ubangiji ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru shaytan zai faɗa a lokacin da aka riga aka gama zartar da al'amari ma'ana yan aljanna sun riga sun tafi aljanna yan wuta kuma za su tafi wuta to sai shugaban yan wuta shine iblis sai ya fito yawa yan wuta hudu barban kwana a lokacin da dukkanin su suke jefa zargi a kansa wane wanda ya bata ta hanyar shirka ya ce kai kasa ni nan shirka wane wanda ya bata ta hanyar bid'a ya ce kai kasa ni bid'a wane wanda ya bata ta hanyar cin haram ya ce kai ka sani ni cin haram wanda ya bata ta hanyar sata kowa yana ɗauko laifinsa yana ɗorawa wa shaidan ubangiji ya ce wa kala shaitanu sai shi ma ya ce to ni ma ina da ta cewa inna allaha kuma wa'adal haqi wa ya Allah yi muku alkawarin gaskiya ya gaya muku cewa kar ku kaza kar ku shirka kar ku bid'a kar ku ci haram kar ku zina kar ku shagiya kar ku saba wa iyaye kar ku saba alƙawari inna allaha kuma wa'adal haƙi. Allah ya riga ya muku alkawarin gaskiya kuma ya ce duk wanda ya waɗannan muku masa ita ce wuta in dai ya mutu yana yi bai tuba ba wa wa'adtukum ni kuma sai ne muku nawa alkawarin na bogi fa akhlaftukum kuma na saba muku wa ma kana li alaikum min sultani kuma ku sani ba tirsasa ku ne ba yanzu kai wani da kai shirka a madadin a roki Allah ka roki wani Allah zaka fada a madadin ka kira sunan Allah ka kira sunan shehu da zaka ce shedan ya ka lokacin da kake yin hakan kaga shedan baka gan shi ba amma kuma a lahira kana da bakin ka ce wayi shedan ne ya sani kai wani da ka ɗauki wuka ka soki wani ka kashe shi lokacin da za ka yi sukar ka ga shedan baka gan shi ba amma kuma idan aka kama ka bayan kayi abin in za ka yi nadama sai ka ce wallahi aikin shedan ne haka zai ce wa ma kana li alaikum min sultan ba inda na tirsasa ku ba inda na sa ku hasali ma ku ganni ba lokacin da kuke ta kwakyariyar ku illa an da da'autukum jabtun ne ni dai kawai na yada muku barna na sanya muku kaunarta na kawata muku ita a zuciya kuka yadda jabtun li kuka amsa mun da haka fala lumuni yau kada kowanne daga cikin ku ya zarge ni walumu an fusa kun ku zarge kawo kanku ma ana bi musrihikum ni ba kai kukanku kanku wajen wani ba wa ma antum bi musrihi ni ma kar ku kai kuna kukana ko ni ba zan amfana muku komai ba kuma kuma ba ku yi amfana mun komai ba domin in ma kun yi koken a yau koken ku ba zai sa a kyale ku ni a kama ni ba kamar da ko ni in nayi koke a yau koke na ba zai sa a kyale ni a kama ku ba kowa da nasa a ciki inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni kan nayi tawaye ga abin da kuke hada ni da shi tun a da can na sanya ni da kuke kishiya ga Allah Allah ya ce ku yi in ce kar ku yi ku bar na Allah ku banawa ni ba ni ba wannan al'amari inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalimai azaba mai tsanani tana nan tana jiran su azaba mai radadi tana nan tana jiran su Allah ya tsare mu da haka Allah ya ce tabarra'ana ilaika sai ka ji shugabannin bata suna cewa Allah mu mun yi tawaye mun komo zuwa gare ka ma kanu iyana ya abudun da dai ba mu suka kasance suna bautatawa ba mala yace ma din ta ma kanu iyana nafiya ce abin nufi tana korewa ne wa quddimal al-maf'ulu lil fasila kuma an gabatar da maf'ulun bihi anan domin can ayoyin ya tafi daidai domin idan muka kalli jerin ayoyin ubangiji yakan kare su da salo iri daya wa thumma yawmal thumma huwa yawmal qiyamati min al da kuma aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun to haka nan abin da ya fi dacewa ma iyana ya abudun a madadin a ce ma kanu ya abuduna iyana sai ka ji ita wannan ayar ta fita daban karshen ta bai kare ba da nunun kamar yadda sauran karshen su ya ta karewa da nunun da haka hikimar da yasa aka yi hakan shine dan karshen ayoyin ya tafi daidai amma in ba haka ba a salon zancen da tsarin sa da kamata ya a ce ma kanu ya abuduna iyana domin iyana shine maf'ulun bihi ya abu duna kuma shine mai fa'il a fi'ilun wa fa'il wanda ka'ida alfi'ilu ya taqaddam anil maf'ul bihi fi'ili ke gabata sannan maf'ulun bihi ya zo gaban sa to amma anan sai aka gabatar da maf'ulun bihi akan me akan fi'ili mala yace hikimar haka shine lil fasila dan a samu karshen ayoyin ya tafi daidai to da haka ya'yan uwa wannan yake nuna mana cewa a hirdin mu mu riki wani kaunarsa da soyayyar mu gare shi ta sa mu mu saba wa Allah mai riko da shi in ma muna ganin akwai wata kauna da ta sa muka saba wa Allah dan riko da wani ko dan bin wani ko dan san mu faranta wa wani rai wallahi wannan kaunar a ranar lahira kiyayya za ta zame mana wannan kaunar a ranar lahira gaba za ta zame mana sai yayi yi alawadai da mu mu ma kuma sai mun yi alawadai da shi shi yasa Allah ya ce al الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ubangiji ya ce al'akhillau masoyan juna badadayan juna masu ƙauna da juna a wannan duniya yau idin a ranar tashin alkiyama ba'dhum li ba'din adu shashin su zasu zamo makiya ga shashi illal muttaqin sai dai waɗanda suka gina ƙaunarsu da soyayya su akan bin Allah ka bi shi ne saboda ya ce ba Allah ka so shi ne saboda ya ce a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce a yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma matukar ka bi shi ko da ya ce a saba wa Allah ka bi shi ko da ya kauce wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan takamar ka kauna ce ta sa kai masa haka to wallahi a ranar lahira kaunar sai ta zama kiyayya tsakanin kai da shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu na'am وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون بنجي وقيل سيكم أتي دسو شواغبن نمتتو أران اللاهرة ادعوا شركاءكم ko kuma a ce da su mabiyan bayan su shugabannin sun gama tasu maganar domin a ayar farko shugabannin su suka yi magana yanzu kuma ya rage a ji su kuma mabiyan me za su ce to wakila sai a ce shuraka akum ku kirawo shuraka akum abokan tarayyar taku da kuke hada su da Allah shehunnan da kuke jin cewa suna yi kamar yadda Allah yake yi waliyan da kuke jin cewa su ma suna da iko irin na Allah su ma suna da sifofi irin na Allah gumakan da kuka rika a madadin Allah kuke bauta musu kuka bar Allah sai a ce da su ud'u shuraka'akum ku kirawo su mala yace ai al asnam ana nufin gumaka alladhina kuntum tasumuna annahum shuraka'u lillah wadanda kuka kasance kuna riyawa cewa su din abokan tarayya ne ga Allah suna iya yin dukkan abin da Allah ke iya yi ubangiji ya ce fa da'awhum sai su kiraye su amma fa lam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba ai fa lam yastajibu lahum du'a'ahum ba za su amsa musu wannan kiran da za su yi musu ba kamar yadda daman Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana tuntuni in tad'uhum la yasma'u in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah ya ce in ta da'uhum in ma kun kiraye su su gumakan ko su shehunnan, ko su waliyan ai sun riga sun mutu in ma ba su mutu ba suna nesa da inda kuke ba sa kusa da ku shi ko bisa ga ɗabi'a ta ɗan adam idan yayi nisa da kai ko ka kiraye shi ba zai ji ba ballantana kuma idan ya kasance gunki ne wanda aka sassaka da itace ko aka sassaka shi da dutse ubangiji ya ce in ta da uhum ko kun kiraye su la yasma'u du'a'akum ba za su ji kiran naku ba domin kadai wanda yake jin kira shine mai rai ko wanda yake jin kira shine wanda yake kusa da kai walau sami'u kai ko da ma sun ji mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma a ranar lahira za su yi tawaye ga shirkar da kuke yi musu hada su da Allah da kuke za su ce ba ruwan mu ba mu muka sa ku ba wala uka mislu khabir ubangiji ce da dai ba mai baka labari sama da gwanin sani shine Allah subhanahu wataala dangane da abin da zai faru a ranar tashin alkiyama domin babu wanda ya leka ya gano Allah kadai masanin gaibu da shahada shike iya baka labarin abin yadda zai faru domin shine masanin abu kafin ya faru da kuma bayan ya faru ubangiji shine gwani ta fuskar sani da haka ubangiji ya ce fada'auhum sai su kiraye su falam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba wa ra'aul azaba domin dukka biyan sun ga azaba su waɗanda ake kiran sun ga azaba da haka ba za su iya amsa ba ta kansu suke yi su waɗanda suke kiran sun ga azaba hankalinsu ya tashi sun firgice neman wanda zai kwace su suke yi kuma babu wanda zai iya kwace su lafazin wara'ul azab ana nufin su shuwagabannin da kuma wa su mabiyan baki ɗayan su kowa ya ga azaba mecece azaba nan shine wutar jahannama kamar yadda a wata ayar Allah yake wa ra'al mujrimuna nar ra'al mujrimuna nar fa dhannu annahum waqi'uha فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ubangiji ya ce wa ra'al mujrimuna nar azzalimai kafirai mushrikai waɗanda suka mutu suna bautar wani Allah ba Allah ba da waɗanda suka bi da waɗanda aka bi cikin haka ra'awun nar dukkanin su sun gauta fa kuma sun tabbatar annahum muwaqi'uha dole sai sun shige ta domin sun mutu suna shirka duk wanda ya mutu yana shirka فمأواه النار وما للظالمين من أنصار walam yajidu anha masrifa babu wata makarkata da za su samu gaburan shiga wuta da haka shine ma'anar wara'ul azaba suka ga azaba kamar yadda aka faɗa a nan da kuma a waccan aya ta cikin suratul baqara wara'ul azaba wa taqatta'at bihim al asbab malai ce absaruhu sun ga wuta kiri da muzo law annahum kanu yahtadun za su yi burin ina ma dai a ce sun kasance shiryayyu gabanin tashin alkiyama haka ibnu kasir ya faɗa lafazin law annahum law harfu tamanni ne harafi ne da yake nuna buri ina ma dai a ce kaza da haka za su yi burin ina ma dai a ce sun zama musulmai ina ma dai a ce sun yi imani domin da sun yi musulunci sun yi imani sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun tsira daga hadarin shiga wuta to amma ba su yi haka ba da haka za su zo suna cizon dan yatsa a lokacin da cizon dan yatsa ba zai yi musu amfani ba shine law annahum kanu yahtaduna za su yi burin ina ma dai a ce sun shirya mala yace fi duniya suna ana nufin tun daga nan duniya lamma ra'awhu fil akhirah a lokacin da za su ga wuta a lahira domin a nan duniya ana gaya musu akwai wutar akwai wutar suna ganin ganin kamar ƙarya ne suna ganin kamar kawai tsorata su ake so a yi dan su yi abin da ake so ba wai gaskiya bane ba to amma lokacin da za su ga wutar kiri da muzu a lokacin kuma za su yi burin ina ma dai a ce mun shirya ina ma dai a ce mun daidai ina ma dai a ce mun yi riko da abin da Allah ya zo mana da shi ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam to kaga duk abin da zai jawo maka nadama in kana da hankali da tunani ya kamata ka dau mataki akan sa tun kafin lokacin ubangiji ya gaya mana cewa kafirai za su yi nadama dukkan wanda ya saka ci bai bauta wa Allah ba subhanahu wataala bai yi riko da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam a ranar lahira zai yi burin ina ma dai a ce ya dawo duniya yayi ina ma dai a ce a bashi dama ya zo ya gyara amma kuma babu wannan dama ubangiji ce ruba ma ya waddu alladhina kafaru ruba ma ya waddu alladhina kafaru لو كانوا مسلمين da dama a tashin alkiyama kafirai za su yi burin ina ma sun musulunta to amma lokaci ya riga ya wuce dama ta riga ta kubuce wanda bai yi ba babu damar ya dawo ya yi wanda kuma ya yi shi kadai ne wanda zai tsira da haka ya'yan uwa mu yi wa kanmu da kanmu karatun ta natsu mu yi kokari mu yi imani kamar yadda Allah yake so mu yi kokari mu yi riko da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam mu yi koyi da sunnar sa gwargwadon ikon mu dan idan mun je lahira mu samu tsari in mun je lahira mu kubuta daga abin ki mu samu saduwa zuwa ga abin so shine aljanna Na. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ madaukakin sarki ya sake cewa wa yawma yunadihim ai ka sake tuna musu ranar da Allah zai kiraye su fa ya ce da su ma za ajabtumul mursalin wata amsa kuka ba wa manzanninku da aka aiko muku da suka ce da ku ku kadaita Allah da bauta ku kuma me kuka ce musu da suka ce da ku ku yi mana biyayya kan abin da Allah ya turo mu da shi me kuka ce musu da suka ce da ku ku da sallah ku ba da zakkar dukiyoyinku ku kyautata wa makotanku ku sa da zumuncin yan uwanku ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza na ayyukan alkhairi wata amsa kuka ba su ubangiji zai tambayi bayi haka ne ba wai dan bai sani ba sai dan ya tsayarwa da mutane hujja su da kansu su faɗa da bakinsu. amma Allah ya riga ya san me ka faɗa ya san me manzanni suka faɗa wani amsa aka ba su duk abin da ya faru Allah madaukakin sarki ya sani amma zai kafa wa kowa da kowa hujja kowa ya furta da bakinsa a nan ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala zai tambayi su mabiya ma za a jabtumul mursalina me kuka amsa wa manzanni da shi wata amsa kuka ba su lokacin da suka isan muku da sakon Allah amma a wata ayar sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a wata ayar sai Allah subhanahu wata'ala ta'ala yake cewa ma za a jabtum يوم يبعث الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت madaukakin sarki ce yau mai yaba afur lahur rusula tuna musu ranar da Allah zai tashi manzanni baki daya fa yaqulu sai ce da su ma za ujibtum wata amsa aka baku ma'ana kaga su ma manzannin za a yi musu tasu tambayar kamar yadda suma waɗanda aka turo wa manzannin za a yi musu tasu tambayar ubangiji ya ji ta bakin manzanni kuma ya ji ta bakin waɗanda aka turo manzanni zuwa gare su kaga wannan yana nuna kowane bangaren za a yi masa tambaya wannan shine ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki fala nas'alanna allazina أرسل إليهم ولنسألن المرسلين je karshe Allah bala na qussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin bangiji madaukakin sarki yace fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wallahi sai mun tambayi waɗanda muka yi aike zuwa gare su sune bayi fala nas'alannal mursalina kuma sai mun tambayi su ma yan aiken a ina za a tambayi yan aike a waccan aya cikin suratul ma'ida yau mai ba'afu Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum a ina za a tambayi waɗanda aka yi aike zuwa gare su wa yau mai yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin to kuma me ke nuna maka cewa duk tambayoyin da Allah ya yi ba yayi bane dan rashin sani sai ya ce na alaihim bi ilmi kuma za mu ba su labari daki daki bisa ga ilimi domin lafazin naqussu daga ƙasa ya kusu shine bin labari daki daki ba wani abu da za a rage a ciki kamar yadda kuma babu wani abu da za a ƙara kamar yadda ya ce na a nahnu naqussu sai bi ma bima na ilaika hadha alquran wa in kunta min qablihi min alƙafile da ta Allah yace fala na alaihim bi ilm dukkanin su zamu gaya musu labari na ilimi zamu gaya musu labari wanda ke nuna cewa duk abin da suka faɗa mana ba wai ba mu san shi ba ne mun san shi hasali ma su sun manta mu ba mu manta ba a hasahu Allahu wa nasuhu Allah ya kiyaye ko da ku su sun manta domin suna cikin bada labarin in suka tsallake wani abu Allah zai ce nan akwai abu kaza tana dai ko kaga duk wanda yace ba ni labari kuma yake maka gyara cikin labarin baya nuna cewa bai san labarin ba so yake dai ya ji ta bakin ka amma shi kan ya riga ya san me kai kafin kai da kuma bayan kai subhanahu wataala to da haka malamai suke cewa wannan yake nuna irin abin da zai faru a filin tashin alkiyama za a tsare mutane a musu tambayoyi manyan su da kananan su shugabannin su da mabiyan su to ita kwa tambaya bisa ga al'adarta tana sanya firgici da razani a zuciyar mutum kaga hatta annabawa wannan tambayar da za a yi musu tana sanya musu razani da furgici shi yasa Allah madaukakin sarki yakan tunatar musu da haka yakan nuna musu su shiri su kintsi dan haka to in ku annabawa duk da lamunin da suke da shi da garantin da suke da shi na cewa sun bauta wa Allah gwargwadon iko kamar yadda ya sa su kuma yayi musu alƙawarin yan aljanna ne su za su kubuta daga dukkan firgici da razani amma la yana cewa su yi shiri su yi tanadi to ina gani ina ga kai ina ga kuma wanda kwata kwata ma bai san ba ina aka dosa gani da sha'anin imani akwai aiki ja a gaban mu gani da amsa tambayoyin da Allah subhanahu wata'ala zai mana a nan gaba ubangiji yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid fa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bik وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يا يا ذاك إذا muka zo da kowace al'umma mai mata shaida abdullahi dan abu zai ce shine manzanta kowace al'umma za a zo da manzanta hadisi ya tabbaci yin sahih bukhari daga anas dan malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar tashin alkiyama Allah zai kirawo annabi nuhu da shi da mutanansa sai ce ya nuhu na aike ka wajen mutanen ka kaje sai ce Allah na je sai a tambayi mutanen a ce ku kuma nuhu ya zo muku su ce a'a ma ja'ana min bashirin wala nadir mu ba mu gan shi ba sai Allah ya ce kai nuhu waye shaidaka sai ya ce muhammadun wa ummatuhu muhammadu da al'ummarsa su za su yi min shaida shine Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida da haka za a juyo a tambaye mu kuma shin annabi nuhu ya je wajen mutanansa mu ce Allah ya je ya kai kuka sani shekaru aru aru tsakanin ku da shi sai mu ce ya Allah mun karanta cikin alqur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudullaha wattaquhu wati'un ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون دم تكاوت أن ayoyin sai Allah ya ce to ku kuma waye shaida ku sai mu ce annabin mu shi ya zo mana da Qur'anin dan haka shine shaida hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ni yace zo ka karanta min alqur'ani ibnu mas'ud yace ya ma'aikin Allah ya zan in karanta maka alhalin kai aka saukarwa sai annabi yace ina so in ji daga bakin wani na ba ni ba abdullahi dan mas'ud yace ne a'udhu billahi ne bismillah na fara karanta suratul nisa ban tsaya ko ina ba sai da nazo fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala ha'ula'i shahida yace ibn mas'ud sai annabi yake dafa ni yana hasbak hasbak hasbak ya isa ya isa ya isa ibn mas'ud yace ko da na kalli fuskar annabi sai naga kuka yake hawaye zuba suke ta sa domin Allah yana nuna masa akwai wani kalubale a gaban sa ranar da zai tsaya wa mutanen duniya shaida a zo da annabawa ɗaya bayan ɗaya ane musu tambayoyi a zo da mabiyansu ane musu tambayoyi game da su mabiyan suna karyatawa annabawan suna cewa muna da shaida Allah yana cewa waye shaida ku su kuma suna al'umma annabi muhammad su kuma ana waye shaida ku su kuma suna annabin mu shine shaida to kaga wannan aiki ne ja da yake gaba na yake gaban ka yake gaban kowa Allah zai tambaye ni zai tambaye ka kai ba ma ba ba ma kai ba annabawa da manzanni ma sai an tambaye su da haka Allah madaukakin sarki ce wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin tuna musu ranar da za mu kiraye su mu ce da su wace amsa kuka ba wa manzanni fa an amiyat alaihimul amba'u duk labaran da suke da su na kama kama da karyace karyace sai su bace musu domin akwai wanda ake gaya masa cewa ai in ka rike shehu ko baka rike annabi ba a lahira shi shehun sai ya sada ka da annabi wannan ba dogon labari bane wallahi a ranar lahira wannan labarin bace masa zai yi ai ba komai shi shehun shi zai makalkalo ya makalkale ya saka a babbar riga wannan dogon labari ne ba za ka yi aune ba za ka ga mala'ika a gaban ka tun wannan labarin ya bace maka shine fa amiyat alaihimul amba malaman tafsiri suka ce me yasa Allah ya kirayi hujjojin kafirai da amba'u labarai saboda ba su wuce labaran dare dubu da ɗaya ba ba su wuce labaran magana jari ba ba su wuce labarin tatsuniyar gizo da koki ba duk wani abu da za a gaya maka dan ai maka wayo a raba ka da Allah a raba ka da riko da manzon Allah a haɗa ka da wani wai shi zai kewayo ya kewayo ya hado ka wannan dogon labari ne fa amiyat alaihimul anba a ranar lahira bace maka zai yi neman sa zaka ka rasa ba wai shi labarin ba hatta shi wanda aka ba da labarin akan sa zaka neme shi ne ka rasa da haka ubangiji yace fa amiyat alaihim al anba'u mala yace al akhbaru al munjiya fil jawabi abin nufi labaran da za su faɗa waɗanda aka riya musu cewa wai in suka bada waɗannan labaran su za su tseratar da su daga azaba da haka Allah madaukakin sarki ce fa amiyat alaihim al anba waɗannan labaran za su bace musu yawma idan a wannan rana ai lam yajidu khabaran lahum fihi najatun ba za su samu wani labari ba da za su iya faɗa wanda har zai kai su ga samun tsira fahum dan haka su kafurai a wannan rana da waɗanda suka rike wani suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yatasaaluna ba sa tambaya ijunan su ba za ka ji wane yana ina su suwana ba ta kansa yake ba za ka ji shehu yana ina muridai ba ta kansa yake ba za ka ji muridi yana ina shehi na ba shi ma ta kansa yake yo ba wai shehu ba baban ma guje mai zakai babar ma guje mata zakai kai matar ka ma amarya wacce ake cewa ba ta laifi ko ta kashe dan masu gida ko to wallahi a ranar bace ma za ta yi babu tunaninta يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه bani وبنيه imrin minhum yawma idhin شأن yughni to da haka ubangiji madaukakin sarki ce a wannan rana duk labaran za su kare duk maganganun za su bace kai ma su rinka tambayar junan su babu a wata ayar wala yasalu hamimun hamiman masoyi baya tambayar masoyi a ranar tashin alkiyama saboda firgici kowa ta kansa yake shine manar fahum la yatasalu su kan ba sa tambayar junansu malai ce ai fa yaskutuna za su ja baki ne su shiru babu wanda zai iya furta kala sai Allah ya ce me fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al to Allah da yake ubangijin rahama ne ubangijin jin kai ne bayan ya faɗi mummunar makoma ga waɗanda suka mutu suna shirka ga waɗanda suka mutu suna saba masa kuma sai ya tallata tuba ya tallata kofar karɓar tuba ga wanda lokaci ya rage masa ga wanda akwai sauran numfashi a jikinsa addinin Allah ba addini ne na cewa in ka riga ka saba babu dawowa ba babu tuba ba babu waiwaye ba a'a idan Allah madaukakin sarki ya jarabce ka ka fada cikin shirka ko cikin bid'a ko cikin wani aiki na sako daga cikin manya-manyan zanubai Allah madaukakin sarki yana tallata maka kuma ka dawo ka tuba kuma in ka tuban a shirye yake da ya karba da sai ya ce fa amma man taba amma ku sani duk da haka wanda ya tuba mina shirki ya bar shirka wa amana yayi imani mala yace saddaqa bi tauhidillah ya dawo ya gaskata tauhidin Allah kadaituwar mulkin Allah kadaituwar sarautar Allah kadaituwar cancantar Allah da bauta shi kadai bashi da abokin tarayya wa amila salihan kuma ya dawo ya aiki na gari ai addal fara'ida ya bada farillai da Allah ya dora masa kama daga sallah zakka hajji azumi fa asa ay min al-muflihin kadai da sannu wannan zai zamo cikin yan aljanna lafazin fa'asa ana nufin kiris ya rage imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yace asa minallahi mujiba duk inda Allah ya ce asa to yana nuna maka tabbas abin zai faru sabanin a sauran zance na yau da kullun na larabawa sukan ce asa ta nuna a eh ko a'a probability amma shi a wajen Allah duk inda ya ce asa to yana nufin tabbas abin zai faru asa ayyakuna minal muflihin duk wanda ya tuba yayi imani na gaske yayi aiki na kwarai tabbas wannan zai kasance cikin yan aljanna lafazin almuflihin daga alfalahu ne fala shine shiga aljanna ubangiji yace qad aflaha almu'minun qad aflaha الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ko wawul ibtida wawun da yake nuna sabon zance amma ba wawul adafi bane ba waɗansu malaman suka ce wawul kasmi ne wawu ne na rantsuwa irin na cikin wadduha irin na washamsi irin na wallaili irin na wattini wawul kasmi ne wa rabbuka na rantse da ubangijinka an gane ko domin ubangiji yakan yi rantsuwa idan ya ga dama ya rantse da kansa idan ya ga dama ya rantse da wani abu daga cikin halittarsa domin inna rabbaka fa'alul lima yurid ubangijinka yana aikata abin da ya so shi ba a ce masa danne amma idan ni ne da kai za mu rantsuwa baya halatta mai rantsuwa da komai sai da Allah ya zo cikin hadisin bukhari da muslim hadisin sayyidina umar manzo Allah yace ayyuhan nas man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut ya ku mutane duk wanda zai rantsuwa daga cikin ku ya rantse da Allah in ku ba haka ba ya ja bakin sa ya shiru la tahlifu bi abaikum kada ku rinka rantsewa da iyayen ku. domin a da larabawa sukan yi al'adar rantsuwa da iyaye wani ya ce wa abi wani ya ce wa jaddi wani ya ce wa jaddi abi ma'ana ya rantse da babansa ko kakansa ko kakan babansa to da haka Allah madaukakin sarki ya hana wannan to amma wace magana ce tafi karfi tsakanin waɗannan maganganu guda biyu mu dauka wawul din wawul qasmi ne ko kuma mu dauka wawul istinafi ne wawul ibtida'i ne mu dauka wawul ibtida'i ne yafi ma'ana wa rabbuka kuma ka sani ubangijinka a wani sabon zancen na daban ya kaluku shi ke yin halitta me yake halitta ma ya sha'u abin da ya so lafazin ya sha'u fi'ili ne mubari'i malamai suka ce akwai maf'ulin bihi wanda an shafe asalin zancen wa rabbuka kuluku ma sha'u khalqahu ubangijinka yana halittar abin da ya so ya halitta to amma sai aka shafe lafazin abin da ya so ya halitta saboda kada kalmar ya kuluku ya kuluku ta yawa a ayar dan an faɗe ta a baya wa rabbuka ya kuluku ma ya sha'u kaga ba sai an sake cewa kalqahu ba kalmar kalku din sai ta yawa to bisa ga fasahar qur'ani ba a so kalma ɗaya ta maimaituwa dan kada mai sauraro ya kosa kuma musamman a fasahar larabci idan an san kalma ko an faɗe ta ko ba a faɗe ta ba mai sauraro zai hango ta da tunaninsa a madadin a faɗe ta sai a kyale ta dan kai sai kai aiki da kwakwalwarka sai ka gano ta da haka asalin zancen dai wa rabbuka ya khuluqu ma ya sha'u khalqahu ne hakika ubangijinka yana halittar abin da ya so ya halitta yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yakan halitta kuma ya so ya halitta annabi Isa da ya halicce shi da uwa babu uba shi yasa lokacin da mala'iku suka yi wa nana maryamu albishir inna Allah yubashshiruki إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين من يجيك وإذ قالت الملائكة تنياين دم لا يكوسك يا مريم يا مريم إن الله حقيقة ألا يبشرك يعني ميك البشر bikalimatin minhu da wata kalma daga gare shi ismuhul masihu isa ibn maryam wanda sunansa shine isa dan maryam me yake nufi da kalma shekul islam ibn taymiya ce wanda za a same shi ta hanyar kalma mecece kalmar ita ce kun fa yakunu inna masala isa inda allah kama sali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun da kun fayakunu ita ce kalmar da Allah ya amfani da ita na na Maryam ta samu cikin danta annabi Isa kuma ta haife shi to yayin da mala'iku suka ce da nanin maryamu Allah ya nemi ki albishir da samuwar da amma ba ta hanyar miji ba ta hanyar kalma sunan ma dan masihu isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin wa yukallimu an nas fil mahdi wa kahla wa min as salihin qalat anna yakun qalat rabbi anna yakun li waladun wa lam yamsasni bashar قال كذلك الله يخلق ما يشاء قالت سينا da مريم ce da mala'iku, ba wai dan jayayya ba, dan mamaki. rabbi ya ubangiji anna yakunu li waladun ta yaya zan yi in samu yaro walam yamsasu ni basharun alhalin namiji bai shafe ni ba abin nufi bai sadu da ni ba domin bisa ga abin da aka saba mace ba ta haihuwa sai namiji ya sadu da ita ta ɗauki ciki sai mala'iku suka ce da ita kazalikillahu yakhluqu ma sha. haka nan Allah yake halittar abin da ya so to kaga yana daga cikin abin da yake so ya halitta annabi Isa da ya halicce shi ta hanyar uwa babu uba annabi adamu ta hanyar babu uwa babu uba nana hawa'u ta hanyar uba babu me uwa mu kuwa da ni da kai da sauran mutane da uwa da uba kazalika allah yakhluqu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha ubangijinka shike halittar abin da yaso ba abin da ke gagararsa ka taba jin cewa ba zai yi ai halitta ba sai da uwa da uba Kar ka taba jin cewa zai gagara Allah ya yi halitta ba uwa ba uba ya halicci Adamu Kar ka taba jin ba zai yi ba Allah ya yi halitta da uba babu uwa ya halicci Hawa'u ka taba jin cewa ba zai yi ba Allah ya halitta da uwa babu uba ya halicci annabi Isa kamar yadda kuma ya halicci sauran bayi da uwa da uba wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u ka yana halittar abin da yaso wa yaktaru kuma yana zabar abin da yaso cikin halittarsa shi ma anan malamai suka ce an yi al-ijazu takaice zance cikin alqur'ani asalin maganar shine wa yaktaru ma yasha'u yana kuma zabar wanda yaso kamar yadda ya halicci wanda ya so to haka a bangaren zaɓi ma yakan zaɓi wanda ya so duk halitta ta Allah ce alalahul khalq wal amr amma ganin damarsa cikin halittarsa ya zaɓi wanda ya so ya fifita shi akan sauran ya zaɓi mutane baki ɗaya ya halicci mutane baki ɗaya ya zaɓi annabawa cikin annabawa ya zaɓi ulul azumi minar rusuli cikin ulul azumi minar rusuli ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ya halicci shekara baki ɗayanta watanni guda goma sha biyu a ciki ya zaɓi arba'atun hurum watanni guda hudu masu alfarba ya halicci kwanaki na sati guda bakwai ciki ya zaɓi juma'a to haka nan Allah madaukakin sarki bai gushe ba yakan yi halitta kuma ya zaba abin da ya so ya zaba cikin halittarsa sai Allah ya ce ma kana lahumul khiyaratu da dai su bayi ba su da zabi ba su isa ba su ce kaza suke so ya faru kuma ya faru a wannan duniya Allah kadai shi ke cewa kaza yake so ya faru kuma dole ya faru وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما wasu malamai suka ce abin da yasa Allah ya kawo wannan magana raddi ne ga kafirai waɗanda suke cewa dan me za a turo annabi mutum a ba'atha Allahu basharar rasula dan me za a turo annabi ya zamo ba babba ba ba mai kuɗi ba laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim to sai Allah ya ce ma kana lahumul khira zabun ga wanda za a turo annabi ba a hannunsu yake ba a hannun Allah yake wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktaru to kaga wannan kafirai kenan shi ko mumini ya riga ya san daman ba zai yi ba Allah yake kaza shi kuma yace abinda Allah ya faɗa shine wama kana lil mu'minin wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا da haka shi mumini baya ja da Allah ubangiji ya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin ba zai yi ba ga mumini namiji ko mace idza qada wa rasuluhu amran idan Allah da manzon suka zartar da al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim su a ce suna da wani zabi koma bayan na Allah koma bayan na manzon Allah su muminai sallamawa suke إنما كان قول الذين قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون haka su mumine ana ce musu ga abin da Allah ya ga abin da manzo sallamawa suke yi to da haka ubangiji yace ma kana lahumul khiyaratu bayi ba su da zabi fi shay'in cikin wani abu na man yaj'alhu Allahu rasula cewa ga wanda Allah zai sa manzo wanda suke so ba wanda shi Allah yake so ba malai yake cewa wannan shine abin da ayat take nufi ubangiji yace subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ubangiji ya daukaka amma yushrikuna ga abin da suke hada shi da shi na shirka abin nufi an ishrakihim gabaran shirkasu aw an ahu ahadun ko a ce wani ya iya ja in ja da shi aw yuzahimahu ikhtiyaru ahadin ihtiyarahu ikhtiyaru ahadin ko kuma zaɓin wani ya ci karo da zabin Allah wannan yafi Allah fi karfin haka ai inna Allah rabbuka yanfaridu bil khalqi abin nufi Allah ubangijinka shi ya kadaita da halitta wa yanfaridu bil ikhtiyari shi ya kadaita da zabi fi khalqihi cikin halittarsa lima sha'u ga abin da yake so wa kaifa sha'u yadda yake so wa min dalika irsalur rusuli daga cikin haka akwai turo manzanni fa yursilu man yasha ubangiji yakan turo wanda ya ga dama ila man yasha ga wanda ya ga dama bima sha'u da abin da ya ga dama wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi cikin wannan aya Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah madaukakin sarki ya ba mu imani na kwarai kuma ya ba mu cikawa da imani gabanin mu tashi akwai sako wanda shugaba zai gabatar a gurguje da fatan mutane za su saurara minti ɗaya zuwa biyu wassalamu alaikum warahmatullah tallafi na kwamitin marayu da aka faɗa kusan kwana biyu ko uku ana ta tunatarwa ana ta nanatawa game da haka da haka wannan lokaci ya yi kofa a buɗe ga dukkan wanda yake da iko da hali da niyyar taimakawa daga yau zuwa gobe zuwa ga abin da zai biyo baya kofa a buɗe take Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa kuma gobe a akwai abin nan gabatarwa na lancin na musamman dangane da haka Allah madaukakin sarki ya bada iko kowa ya zo da gudunmawarsa mai silai biyar mai naira biyar mai naira goma har mai miliyan ɗari mai biliyan ma duk kofa a buɗe take na Allah baya kaɗan baya yawa wasu alaikum wa rahmatullah